Masu sauraronmu barkan mu da sake kasancewa da ku a daidai wannan lokaci. Barkan ku da sake shigowa wannan tasha tamu, tashar da take lunguna da sakuna tare da kuma nemo ku hannun rahotanni tun daga nan gida Najeriya wasu lokutan ma kasashen ƙetare. Fatan mu dai Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala ya albarkace mu ya kuma biya mana bukatunmu ki ɗaya mu da ku amin su amin. To masu mu dangane da rahoton da muke dauke da shi a halin yanzu dai idan ba za ku manta ba a 'yan shekarun baya dai shugaban ƙasa Muhammadu Buhari wanda yake kokarin barin gado ya kubawa matasan Najeriya magana inda ya tabbatar da cewa dai dukkanin su ce ma zaune ne ba su da aikin yi sai gashi a yanzu ma dai magana ta ƙara bayyana ta da kuma ƙara kubawa matasan ƙasar ta Najeriya dangane da cewa za su iya tsallakewa su bar ƙasa inda suka ga muddin fa Najeriyar Baba Haza.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 a halin yanzu dai masu tsaron mu sai ku dara zaman ku tsaf domin jin cikakken rahoton da muke fake da shi daga babban birnin tarayya abuja to magana dai da yawun shugaban kasar najeriya wato femi adesina ya ce ko kaɗan bai ganin cewa akwai wata matsala saboda mutane suna yin jirani dangane da rahoton da shugaban ƙasa muhammadu buhari ya basa da aka zanta da shi a tashar nan ta gidan talabijin din channel tv a ranar alhamis mr femi adesina ko kaɗan ya ce bai soki waɗanda suka tsallaka zuwa ƙasashen wajen ba hadimin shugaban ƙasar najeriya muhammadu buhari dai yake cewa bai ga laifin mutane su bar najeriya saboda halin da rayuwa ke ciki ba femi adesina yake cewa tun ba a yau ba an daɗe ana ce ranar da aka fi sani da jafa musamman a kudancin Najeriya ya ce saboda haka wannan ba sabon abu bane ba kuma ya tabbatar da cewa shugaban ƙasa Muhammadu Buhari shi ma ce ko kaɗan wannan ba sabon abu bane ba. kamar yadda da gidan jaridar na daily trust ya rawaito cewa femi adesina yana mai cewa zama a najeriya shine abin da ya dace amma akwai lokutan da aka san hakan suke faruwa ba wai abin da aka ce ya dace din ba haka zalika ya tabbatar da cewa lamarin jafa ba wai yau aka fara yin shi a najeriya ba dama can yana faruwa da kuma ce babu wani laifi saboda mutane sun tafi kasar waje domin su nemi su ko kuma su wani aikin idan ba za ku manta ba in za ku tunanin za ku ya ce za a iya ƙetare ƙasa ko kuma a tafi wata ƙasashen a kowane irin hali ma ba laifi ba ne ba ce abin da ya dace shi ne a tsaya a taimaki Najeriya amma mun san da ba duk abin da ya dace ne kuma yake faruwa a kodayaushe ba saboda haka dole ne mu haƙura da halin da muka tsinci kanmu. kadalika ita ma da muka bibiyi gidan jarida nan na The Cable wanda ta ce mai taimaka shugaban kasar Muhammadu Buhari wajen yada labarai ya nuna bai adawa da waɗanda suke barin gidajensu da kuma barin ƙasa ma gaba kiɗa domin su je ƙetare. inda ya tabbatar da cewa ina faɗa matasa idan sun samu damar fita ƙetare ba damar yin da damar yin ƙananan ayyuka ko kuma su yi wani aikin to zai fi a ce nan gaba za su iya dawowa gida najeriya domin kuma su kara tattalin arziki kara taimakawa tattalin arzikin na ƙasa domin a kuma ci gaba da fafatawa da shi haka zalika kuma masu mu a gefe guda dai mun ji labarin cewa dai an kara ɗage tallafin fetur dangane da wasu abubuwa dai wanda suke faruwa a nan gida Najeriya da kuma yanzu mu samu cikakken rahoton ba amma zuwa an jima insha Allah da zarar mun gama hada rahotanni akai za mu kawo muku mun gode muna da sakon na kuma a nan a shawo mu na karta kwana wato comment dangane da wannan shirki wanda shugaban kasa Muhammadu Buhari yayi na cewa da dama yan kasa za su iya tsallakewa su tafi wani kasan neman kuɗi wannan